amanet, so amanet. lokacin shigo mutane zo ki mutane abin nan saboda Allah kin zo kin da mutane ko salama babu za ki zo ki ce mutane wani asai amaro eh haka ake yi kin shigo ba salama ba komai ba alaji ta shigo ba salama ba komai alaji a'a kamata alhajin Allah da Rasulu sallallahu alaihi wasallam kenan ka ɗauki ladan taya ne kwashewa kenan a'a ba da na ɗauka ba na taɓa ne in ji gishiri na ji farar suya ce ko kuwa ja <laughs> amma dai gida ta ji suya gaskiya mm, gaskiya ne alhajin Allah amma ka san me ban yi tsammanin masu kuɗi 'yan birni suna cin gyaɗa. Wa ya gaya miki? waye ce miki ba macin cin gyaɗa biki ji kirarin da aka gida bane da wakar ta mm, na iya barka jin gyaɗa ne sihiri a bara ga biyu tana jiran Ah biki ba ba ke gida mai sihiri a bara a ga biyu a murza a ga hudu a tauna a ji gardi ba dan kin yawa ba da sai dan sarki <laughs> ka iya ka iya sosai to zaka siya ke so ba mai haka in kin samu kuma yanzu an kula ki kuma har zaki zo ki zake haka tana ki take ba mutane guri Allah tafi fitar laki mana ki tafi fitar laki aka ce a'a malam Modi me laifin ta ciki ni birge ni da ta yi shi yasa kaga na tsaya hammuna wannan waƙar da ita yar fulani kuma ga ta da tallan gyada to alhaji ai zake wanda ta tantance na ga za ta yi yawa da ta yi ta ba mutane gudu tunda dai har ta samu ta tsaya an tsaya an kula ta gaskiya tana Alhaji an yi lijan? Eh? Kwasan ini da soda. yi min da yaren da zan gane baiwar Allah cewa ne alhaji ga nono mai kyau in zaka siya ko zaka yi guziri to sai da an samu akasi don ni mara kyau nake nema <laughs> mara kyau kuma wa zai so abu mara kyau ha to da ke ce ke sayarwa ai na san ba za a sayar min da mara kyau ba tun da duk abin da kuka ɗauko, cewa za ku yi mai kyau ne ba za ku taɓa cewa kun ɗauko abin da ba shi da kyau ba shi sa ne muke haka san ba za ka yi da na sanin siyan wannan nonon ba lokaci na son maka addu'a Allah ya saka maka da mafificin alkhairin abin da ka bani Allah ya ji kanka da kai da iyayenka ko sun rasu ko suna rayu. Allah ya saka cika da kyau da imani amin ina son kai min addu'a da ni da ɗan uwana Allah ya cire mu daga cikin matsin rayuwar da muke ciki mu ma mu rayu kamar kowa amin ya rabbal insha Allah zan saki cikin addu'a ta so ba a boye shi a yi furci ba a kinuni ba na gode sosai suwa ba ta mata ne Alhaji Ali ka kyale yarin nan ta tafi dan Allah tunda dai wannan yarinya ya riga an sai abin da kin tunda ke riga an sai abin da za a sai a wajen ki take ba mutane guri mana idan ka daka ta yarinya nan ba za mu yi abin da ya dame mu ba ka zo ga guraren nan dai mun zo mun riga na nuna maka mu zo mu yi abin da ya dame mu mu tafi na tafi Allah ya sa ma gobe ka dawo alhajin Allah da wasu sallallahu alaihi wasallam zan dawo insha Allah ki da gida so halitta ce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 Ba zan ɓoye miki ba, amma har yanzu na ci gaba da mamakin cewa ke mata aure ce. Me ya baki mamaki? Yanayinki bai nuna haka ba, sannan kuma yadda na ga kina da addini a zahirance. Gaskiya ban yi tsammanin za ki iya wannan harkar ba. Ban gane me kike nufi ba. Ki fahimtar da ni. Ki haƙuri na shiga rayuwarki. Amma ba da bankin sakan mun fuska ba, ba ni da hurumin yin wannan hirar da ke. amma don Allah kar ki sanar da mai gida mun yi wannan hira da ke don idan ya san mun yi hirar nan da ke gaskiya zan samu matsala. Har yanzu ban fahimce ki ba, da ni da ke fa duka ɗaya ne, kuma hasali ma ke ce kika bani ƙarfin gwiwar zama a wajen nan. Ban san kowa ba kuma bani da kowa. Habarin ke daɗi, ke ce kwa kike da kowa da komai. Kina da mai ɗungungun? Ba ta yadda za a yi mu ya zama ɗaya. a matsayina na 'yar aiki a matsayinki na masoyiya. Harshe ke fitar zance, kunne sai ya tantance, zuciya tsoka ce. Don Allah ki ji tsoron Allah, ki gaya min gaskiya, wace ce ke? Kuma wane ne Alhaji Ali? Kuma menene dalilin da ya sa ya kawo ni nan waje? To, to ni me kike so na gaya miki?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 da akwai mutanen kirki kamar sa shiwa kenan alhajin Allah da mutum ka gani ko ta inda ya fi ka kenan shi idan na ce alhajin Allah da rasul yana cewa sallallahu alaihi wasallam na gano ki yar uwata da alama sabon saurayi kika kuma daga dukkan alamu kina son kai babba ne fa daga dukkan alamu ma yana da aure kuma da 'ya'ya kawai ne birge ni ga shi ɗan birni mai kuɗi ga mutunci ga tausayi sannan yana da kyau wai ba da akwai alamar tambaya a cikin maganar nan take idan ta yi wari ji amma yanzu ga yamin yadda za a kai kuɗin nan gida ka san menene in yi iya kuɗin gyaɗa sai ka fara guwa a hannunka ranar litinin sai ka biya mana kuɗin makaranta da na laraba na sati biyu sai mu koma makaranta hmm, gaskiya kin yi tunani Allah ya saka wannan bawan Allah da alkhairi ya sunansa ne alhajin Allah da wasu gari. har yanzu sai nake ganin kamar akwai sauran damuwa a tattare da ke ina gaya miki idan har akwai wani abu ki sanar da ni na riga na ɗauki amanar so ina nufin ina so na baki kulawa iya daidai gwargwadon iyawata babu wani abin da ke damuna amma sai shikina jidda ko menene ne ne da baki dawa haka ki sanar da ni a shirye nake daga cikin dalilin da ya sanya kenan na taho da fadila saboda ta zama to tana tsakankanina da ke idan da wani abin da ni ba za ki gaya min ba to sai ki gaya mata saboda na san har yanzu akwai bakunta kafin lokacin da za ki saba na san nan da wani lokaci kaɗan sha Allah za ki saba da ni ba za ki riga ɓoye wasu abubuwan ba. Abin da nake so da sani abubuwa ne kawai guda biyu zuwa uku Na farko, menene dalilin zamana a nan wajen har yanzu? Kuma me yasa har yanzu ban fara aikin da na zo domin shi ba? Duk da yake, har yanzu ma ban san wani irin aiki ma zan yi maka ba. Wannan lokaci ne zai tabbatar da haka. Yana da buƙatar dai yanzu ki fara hutawa, ki samu nutsuwa kafin A na ce, a dama ban da hotonki kuma ina ganin eh, zan iya amfani da wayata in yi sosai na ɗauke ki sai amfani da shi. Yau ƙwari ban san kuna kusa na ba ne ba, ai haƙuri mai gida. Ba komai. A saurara, ina so dama zan sabunta ID card ne na ma'aikata saboda zuwan sabuwar shekara. Da haka ha jiki zan mai hoto gaba da. Sosai haka ku kalli ku fuskanci nan ba. Kun fara amana sai ta ce waɗanda ake wa abin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 Iso ba a ɓoye shi a yi furci ba a ƙinoni ba. Amanar so, ah, amanar so. Na lura har yanzu akwai sauran damuwa a tare da ke duk da cewa burin ki na ci gaba da zuwa makarantar Islamiyya ya samu. Gaskiya ina da sauran damuwa. Domin na lura ina ba a san ranta gobe zan koma makaranta ba. Duk da dai ba da aljihunta aka biya kuɗin ba. ni ko sai nake ganin kamar babu wata matsala tunda ba ta da wani buri sama ta kina kawo mata ciniki a duk sanda ake kakar wani abu gashi yanzu a gidar ma Allah ya baki sa'a kina ciniki ni kuma rayuwa ta talla za ta kare ka san ina da burin zama yarinya ta farko a cikin garin da ta fara sauka karatun alkur'ani kuma kai ma kana da burin zama babban likita na farko a garin nan gaskiya ne yar uwata a gaskiya kuma taura biyu ba za ta taba taunuwa ba matukar akwai wannan yawon tallan a rayuwar ki, wannan burin naki ko da zai cika ba yanzu ba to amma ko kina ganin na samu baffa na masa magana ya gaya wa ina ta daina tsora miki tallan nan a'a kar ka ja mu zan bi wata hanya sannan kuma na hada da adda. har sai Allah ya kawo wanda zai zo ya taimake ni daban to amma wa kike tunani zai iya canza tunanin inna mm. alhajin Allah da rasulu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 amanar so amanar so amanar so akan damka ga wanda rai ya laminta rayuwa danginta dariya daban haushi amanar so jidda Me kuma ya faru? Naga kina ƙoƙarin guduwa. Don Allah ka raba da ka bar ni in tafi ka daga dakatar da ni. tafiya Tafiyata shine kwanciyar hankali na. Ta ya zan baki ki tafi a irin wannan lokacin a garin da biki san kowa ba? Jidda, ko dai kina da wata matsalar ne bayan wadda na sani. Ina da ita. wace irin matsala ce wannan ko kuma menene ko kuma waye sanadin wannan matsalar taki kai ne alhaji ali da Ali kai ne ni kuma ta yi aka yi zama ki don allah ka taimake ni ka ceci rayuwata kada ka sa ni cikin haɗari da nadama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kin sa zuciya ta rawa amma don girman Allah ki sanar da ni hakikanin abin da yake cikin zuciyarki kai hakuri Alhaji Ali halikin sun bani da karfin gwiwan yi maka cikakken bayani amma wani abu na shirin faruwa da ni kuma idan ya faru da ni ban san yadda zan yi da amanar da na ɗauka ba dakata kuma menene Kiman alfarma za ku bi ki da kanki idan kika yi duba da gurin da muke tsaye da ke kin san bai yi kama da gurin da ya kamata a ce muna tattauna wannan maganar da ke ba don Allah ki koma ciki sanin kanki ne gobe mahaifiyata za ta zo kuma umma ta san cewa kina nan yanzu idan kika tafi wacce amsa zan iya gaya mata in ta zo ta tarar baki nan Allah sarki, karfa ka manta. Ni ɗin matar aure ce, ni ce nan ya fi dacewa da na karewa kaina mutunci da kaina. Sai gashi kai da baka taɓa aure ba, kana tsoron kada mutuncin ka ya taɓo? Na yi amfani da yanayin ka. Da zahiri da kuma kalamanka, yasa na biyo ka har wani gari. amma yanzu zuciyata tana gaya min ba alhaji alin da na biyo ba ne wani ne can na daban ka taimaka mu kai mai kuɗi ne kana da damar aikata duk wani abin da kake so a faɗin duniya ni kuma ya mace ce rauni gare ni ba ki laifi ba don kin zarge ni watakila ba ki taɓa samun kulawa kamar haka ba a lokutan baya shi sa kika yi zaton wani abu na daban amma ki sani duk abin da nake miki da wanda ne miki a baya na yi ne don Allah don samar da farin ciki a fuska da zuciyarki Wani Allah Allah zai dube ni ya samun wani daga cikin ayyukan da na a cikin kyawun ayyuka na ya samun su a mizani